sun wata unguwa ko su larabawa da ake kiran su bani sulai ya sauka wannan unguwa a bisa ɗaya daga cikin ƙauye guda uku da ya sauka can shi kenan sai ya koma bauta ta gunki ya koma bauta gunki kuma ya ci gaba da bauta gunki sauran malamai sun ce kuma ƙarshen sama tun inda ya tafi bayan ya bar madina ya buɗe kuma sata yi sata ita ce al'amarinsa sha'aninsa na ƙarshe da ya haka a fara ta da shi Musa saboda ya saba wa manzon Allah na cewa ya yi sata sata sa ta bayyana mutumin da ya sata a matsayinsa na musulmi ta bayyana gare shi to haƙuri zai yi a yi masa hukuncin da ya dace da shi abinda ka sata in ya kai misali ya kai hukunci na shi gina sai amma da zanto ka yarda da wannan hukunci na musulunci ba haka dole ka koma wani ne da zai zama cikin wanda ya saba ma a zama cikin wa manyan yasha biyar rasula in ba da ma ta bayyana guda da kuma ga shirya ta bayyana gare ka da addinin musulunci an bayyana maka ga tauhidi an bayyana maka an bayyana maka bautar Allah shi kadai ba hada shi da kuma shi daidai abota bauta masa shi kadai ka rayu shirka shi kar a yi tarayya da shi da wani a cikin bautarsa haka ta bayyana gare ka ta san babu abin bauta da ta taranta da gaskiya sai Allah amma wani da zaka sai ka ku sai ka je ka yi Allah ya sai ka koma wani su ga tauhidi ga shirka ga shiriya ga bata amma duk da haka sai ka saba mu manzo Allah subhanahu wataala yake cewa yanzu kan nuwallihi ma tawalla wai ta bi ga gaira sabilin mu'mini sai bi tafarki da ba na mu'mini ba tafarkin mu'minai ne tabbata a kan tauhidi sai ka ba tafarkin da ba na mu'mini shine tafarkin shirka saboda Allah ta'ala ce nuwallihi ma tawalla sai mu ci gaba da za shi ya sa gaba ba ya sa gaba ne cikin shirka ba mu ci kenan suna ba shi sai a za shi ya ci gaba da shirka saboda ka wanda ba ta wannan sai mu tunguza shi da shi da ya sa gaba ya ci gaba da wannan shirkar tashi ya ci gaba da kafirci har ya mutu a kai wani sulhi jahannam saboda ka da ƙarshe bayan mutuwarsa sa ta basira cir da mutumin da ta zama jahannama ko masa ainihin cir da da jahannama za ta shi da sa wasa ta basira ko kuma su to saboda haka yawa musulmi wannan shi ne abin da shafi duk mutumin da ya saba ma ainihin gaskiya ba gaskiya ta bayyana sai kama abin da yake ba na gaskiya ba to Allah ta'ala sai ya kyale sai ya ƙara ingiza shi amma ba haka ya fita ya koma wani abu bari wani addini da shirka da irin wannan da wahala ya sake dawo da wahala ya dawo sabanin wanda ya shi yana bisa bai ma tuba ba ko shi ya tuba ya shigo ana kyautata masa zaton ya dori Allah subhanahu ya samu dace